الله الله غفور ومن حسنه غر الجنان تزينت ومن نوره نور البدور تفرعا ومن أي أي نبينا قبله فليس سوى المختار خفض رفعا فكنز البرايا وسر إلهه فلولاه لا تلفي ما مدعا أأذكر حاجاتي أم أسكت سيدي أأذكر حاجاتي أم أسكت سيدي عليك صلاة الله والصحب أجمع Thank you. on my side. دام تؤني ربات الكل للمسيد ووسيلة المحمود باب النائب الله ليس بسارب الله الله الله الله الله الله الله الله الله إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرعك بالحق والهادينا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو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 ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم <clears throat> والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين والقائل يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنساره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد a manyan sha'annai a jikan shehu gibrima da kuma manyan malamai irin su rijalu wanda suka zo daga wurare daban-daban da duk dai wanda suka halatto wannan wuri na munasaban yin murna da samuwa annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam maza da mata manya da yara wuri ya cika duk wanda ya ga wannan fiskokin ya tabbatar fiskoki ne wanda suke cike da farin ciki kuma cike da soyayya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu da farko dai muna mika uzirin wanda aka tura masa da wannan gayyatan shi ne shak bashir wanda bai samu damar halartowa ba ya ce lalle mu zo mu ba ku hakuri kuma ya yi farin ciki da aka tura masa wannan gayyata wanda maulanmu rasuwan bauchi kullum na gaya mana duk wanda ya tura maka da goron gayyatar maulidin annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam to hakika wannan mutumin masoyinka ne dan ya yi maka babban shaida cewa kai din nan masoyin annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ma da ka amsa gayyatarsa ka zo wurin kai ma ka masa shaidan cewa shi ma masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to duk shaidan da za a yi wa mutum a duniya babu shaidan da ta wuce wannan a maka shaidan cewa kai masoyin annabi muhammadu duk wanda ya samu wannan shaidan to ya samu babban babban shaidan da za ta zama masa garkuwa a ranar tashin alkiyama to alhamdulillah da Allah ya kawo mu wannan gari mai albarka cikin yan uwa masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam masoya shehu tijjani masoya shehu ibrahim hakika Allah ya yi mana ni'imomi da yawa mu yan adam Allah yana gaya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da za mu zo na mu yi ta lissafa ni'imomin da Allah ya yi mana muna lissafawa muna lissafawa wallahi ba za mu ya irga su ba Allah ne da kanshi ya faɗa dan da babu mu Allah ya samar da mu babu kai a samar da kai wannan babban ni'ima ce wajen samar da kai da Allah ya yi Allah na da iko ya mai da kai wani halitta daban ko kuma a mai da kai amsa kuwa wanda ake magana da shi ko kuma a mai da kai wasu dabbobi da ake yankawa wajen hidiman moridi ko wajen hidima ta wani harkar biki amma Allah bai yi ka ba ya karrama kai yayi ka dan adam wala kada karramna bani adama kaga wannan wata daraja ce ta musamman wanda Allah yayi maka bayan Allah ya yi mana wannan niman yayi mu yan adam mai bar mu haka ba sai yi mu masu imani cikin yi mu masu imanin nan Allah yana da iko ya sanya mu cikin al'ummatan farko ko kuma mabiya a annabi nuhu ko kuma da sauran annabawa dai da suka zo kafin zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bai mana haka ba sai ya ɗauke mu ya sanya mu cikin al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka zamanto kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar muka zamanto wata babban al'umma wanda Allah tun da Allah yake yin al'ummatai bai taɓa yin al'ummar da ta kai mu daraja ba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in annabawa sun yi taro shine shugaban annabawa gabaki ɗaya to saboda haka duk lokacin da al'ummatai suka yi taro sai al'ummar sa ta zamanto shugaban al'ummatai to hakika wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mata darajoji wanda ba sa lissafuwa shi yasa yake zuwa riwaya cewa annabi Musa da ya ga tarin alherin da Allah ya saka a cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah na ga wata al'umma a cikin sifofinsa a cikin sifofinta tana umurni da abu mai kyau tana hari akan abu mara kyau fatahala ummati yace Allah ka sanya wannan al'umma cikin al'ummata <clears throat> Allah ya ce annabi Musa tilka ummatu Ahmad Allah ya ce Allah na ga wata al'umma wannan al'umma idan ta yi niyan aikata aiki kyakkyawa za a ba ta lada in kuma ta aikata shi to za a yi ta ninka mata lada zuwa goma har zuwa a ninka shi zuwa ɗari bakwai har zuwa a da'afar muda'afa Allah ka sanya wannan al'umma cikin al'ummata Allah ya ce annabi Musa tilka ummatu Ahmad annabi Musa ya ce Allah na ga wata al'umma littafin su haddace shi suke amma sauran al'ummatai ba sa iya karanta littafin su sai sun bude daga rufe kuma shikenan ya ce Allah ka sanya wannan al'umman cikin al'ummata Allah ya ce annabi Musa tilka ummatu Ahmad annabi Musa da ya yi ta faɗan wato darajar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa sai Allah ya ce masa tilka ummatu Ahmad kashe da annabi Musa da ya ga wannan al'umman ba za a sa wannan abubuwan ba za a sa cikin al'ummansa ba sai ya ce Allah ka sanya ni cikin al'umman annabi Ahmad sallah ya ce aike musa in safaituka alan nasu bi risalati wa bi kalami ma a ce tuka hukum min shaki Allah ya ce annabi Musa aike na zabe ka na mai da kai cikin manzanni manzannin ma sai na zabe ka na sa yin ka cikin ulul azmi to wannan ka kafi su daraja amma annabin su ya fi ka daraja ta yan wa musulmi kun ga wannan al'umman darajar da Allah ya yi mana har annabawa ma fa suna sha'awan a ce wannan abin da Allah ya yi mana Allah ya sanya su cikin wannan al'umma saboda haka wannan duk abubuwa ne na alheri wanda Allah ya kunsa bai sanya a cikin kowace al'umma ba sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda al'umman da za ta yi wa annabawa shida ranar tashin alkiyama kowane annabi Allah zai kirawo shi ranar tashin alkiyama ya ce shin ka isar da sabon da nace ka isar ya ce Allah ya ce na isar waye shaidanka a al'umma za a tambaye su a ce shin wannan annabin ya isar muku da sakon da aka bashi to al'umma sai ya ma ja ana min bashirin wala nazir wallahi mu ba wani mai gargadi da ya zo mana ma na wani mai albishin sai Allah ya tambaye annabin tunda Allah ranar shi alkali ne ba mai shaida ba ne amma ya annabin ya isar sai Allah ya tambaye annabin to waye shaidanka sai ce Allah al'umma annabi annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kira hu misalin annabi nu mu zo mu bada da shaida mu ce Allah mu yi ta lissafa abubuwan da ya faru sai wannan al'umman sai Allah mu waɗannan mutanen ba mu yi zamani da su ba ta ya za a zo su zo su ringa mana irin wannan shaidan sai Allah ya ce to ku kuma waye shaidan ku sai mu ko mu ce shaidan mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida to wannan alheri Allah ya saka a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bai sanya ta ba cikin kowace al'umma ta kuma wannan al'umma duk abin da ta samu dan wa ta samu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ya rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ka yake yi ya samu daraja idan muka duba Allah subhanahu wata'ala ya sanya a gina masa ɗaki a makka ba don komi ba saboda a wurin ne zai turo annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ma ka ɗauka cewa a wai makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sharaf ne da makka a ita makka ita samu daraja da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan lokuta sai Allah ya ce to annabi ka bar wannan garin ka tafi can wani wuri sunan shi yasriba daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wurin ya koma yasriba to daga lokacin ya canza suna sai a kira wannan wurin madina shi yasa yanzu duniya kana cewa madina wani madina ne zai fara zuwa kwakwalwar mai sauraro madina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma garin madina to ka ganin ma madina ta kara samun wani daraja saboda haka dan annabi ma ya koma garin sai allah ya duba wani wuri a garin ya ce wannan wurin wani yanki ne daga cikin aljanna ma baina baiti wa bari rawdatun min riyadil janna Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin minbarina da da bai da gidana wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kuma Allah subhanahu wataala ya fifita zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin zamanai khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum to duk abin da ya dan faru da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yakan ɗaukaka abin ya bashi wata iriyar daraja wanda in ba da annabin ka dangantu ba ba za ka samu wannan darajan ba sabanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa suka samu darajan da suka samu saboda sun zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ba su wata iriyar daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lo an faka ahdukum misla uhudu daban ma balaga mudda ahadihim wala nusayfahu cewa da ce ɗayan ku zai ciyar dutsen udu an san dutsen udu wanda ya je makka ya san girman dutsen udu da ce ɗaya daga cikin mu za a kaddara dutsen udu ya zama da ya ta ba da sadakan shi ya ta ba da sadakan shi to bai isa darajar shi ba ta isa ta kai muddin sahabi ba ballanta ya kai rabin rabin sa sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga duk ibadan da za ka yi duk wata aikin da za ka baka isa ga ke darajar sahabi ba me yasa saboda shi wannan sahabin annabi ne ya ga zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya dauki wata daraja ta musamman ya ba su saboda haka mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya yi mu cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umman da ba ta yin al'umma mai daraja irin ta ba ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne wata halitta ce wanda Allah bai taɓa yin halitta irin ta ba shi yasa idan muka duba ƙur'ani sai mu ga Allah kowane annabi Allah in ya tashi faɗan sunan shi zai faɗe shi sunan shi kai tsaye a cikin alƙur'ani amma ban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai haikaito mana cewa al'ummatan annabawa in su tashi kiran annabawan suna kiran sunayen su kai tsaye zaka ji Allah ya gaya mana mutanen ne musa suka ce suka ce masa ya musa da allah na ilahan kama da mu aliya mumine ne fa suka yi imani da annabi musa suna gaya masa cewa musa allah ka sanya mana alloli kamar yadda wayancan masu ma suke da allansu ka sanya mana allah kamar yadda muka ga wayancan suna bauta allolinsu dukansu kowane kowace al'umma suna faɗan suna su kai tsaye amma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fara kiran suna annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce la alu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadukum bada da suka fara kiran suna annabi Allah ya ce ko da wasa annabin a dinga kiran shi ya Muhammad a a kana kira sunan shi sai da a ce masa ya nabi Allah ko ya rasulallah Allah ya nuna yana nuna wa sahabban sallallahu alaihi wasallam cewa girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dinga darajanta shi litu'minu billahi wa rasuli watu aziru watu wakiru a ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ji nauyinsa hakika irin abubuwan da suke faruwa a irin wannan lokuta na kai hari neman a ringa rage darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta yaya wannan abubuwa ne waɗanda aka kunso su daga wajen yahudawa suna kokari su raba musulmai da addinin su ko ta halin yaya to musulmi da za ka bar shi ta sallah ya ta wasu abubuwa in inda ka raba shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallolin yana komai to duk wannan abin da yake ba ta amfane shi ba saboda ka riga ka kashe ruhin sa to shi yasa su sun yi tunani sun ga ta za su raba musulmai da addinin sunna sai suka ga cewa fa babban abin da za a yi shine a yi kokari a cire musu ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne kawai za a iya cin galaba a kansu da saboda haka sai ake ta ake ta kutun kutun tun shekaru da yawa har yanzu har abin ta zo irin wannan lokacin da ba dan ba ana samun mazaje ba suna tashi suna difa'i da ba misalin da muke ciki ba yanzu saboda wallahi Allah subhanahu wataala a yan uwa musulmi yana gaya mana al'ummatan da suka zo gabanin gabaninmu yana fara mana alƙwani fa kullun akhazna bi zambi al'ummatan da suka zo gabaninmu fa za su yi wani dan laifi kaɗan wanda wannan al'umman ta aikata wannan laifin ninkin ba ninkin amma su laifin da suka yi Allah yakan kama su a duniya ya musu hukuban su a duniya a cikin wannan da Allah ya halakar da su fa minhum man arsalna alaihi hasiba akwai wannan laifin da suka yi Allah sai ya sauko musu da da eh, iska mai sanyi da ruwan sama da iska wata irin guguwa a halakar da su akwai kuma wanda tsawa ake musu a halakar da su wa minhum man kasabna dilar akwai kuma waɗanda su ƙasa ne za ta janye su akwai kuma waɗanda ruwa ne za ta zo ta halakar da su to duk wannan al'ummatan da Allah ya lissafa su to wallahi wannan al'umman tana aikata laifuffuka da yawa ninkin ba ninki akan abin da wancan al'ummatan suka da kun san me yasa mu ba za a mana wannan ba wa ma kana Allah li yu'azzibahu wa anta fihi saboda annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine saboda rahamansa ne amma in ka duba abin da wancan rumatan suka aikata da yawa da yawa amma mu gashi ana ta aikatawa Allah yana nan yana kallo amma dan kawai Allah Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yanzu idan ka duba mutanen Annabi Shaibu abin da suke yi wajen tawaye mudu fa suke yi abin da Allah ya kama suke da aka musu kuba amma wannan al'umman fa wannan abu wani kaɗan ne ma daga cikin laifuffukan da suke aikatawa dan ka je kasuwa a toye maka mudu a wani ma buza ka je ka saya sai a ce maka mudu 80 ne ka je gida ka samu mudu 60 da wani abu ne kaga wannan ma ba wai tawayewa bane kawai ragewa ma aka yi ba wai maga an tawaye mudu bane babu ne ma an ɗime maka wasu ka ne da yawa a cikin wannan buhu amma gashi nan muna nan duk laifuka ana aikatawa to saboda haka wallahi al'umma ta mai da hankalinta saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah yake ragar mana saboda shari'o'in da suka zo gabanin mu idan muka duba su shari'o'i ne masu tsanani kaga annabi Musa da Allah ya turo sa ya toshe da shari'a mai tsanani saboda banu Isra'ila zamanin su in mutum ya yi laifi idan ya aikata laifi in za a ce su tuba sai Allah ya ce faktulu an fusa ku ku kashi kawunan ku amma mu koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari zamu yi ko kuma in mutum da ta ta taba fatan shi sai a ce kankare ta kankare fatan ko kuma in ka aikata laifi da safe ka zo kaga an rubuta cewa wane ya aikata laifi kaza amma duk wannan al'umman ba a mata irin haka ba saboda mai saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma sai zamanto mutane duk da haka sun gafala kowa na aikata abin da yake so saboda haka wallahi wa musulmi a mai da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam khatul amar ne wallahi kana taba shi to alaka ta zo maka Allah zai yaƙe ka wannan du'a Qur'ani yana kawo mana duk sauran annabawa kowane annabi idan mutanensa suka taba shi da annabin da kanshi yake yau kanshi dubai in mutanen bino inna raka fi safatin wa inna razunuka bil al-kazibin qala ya qaumi laysa bi safatun walakinni rasulun min rabbil alamin in an kai masa hari sai ya kare kansa annabi Musa fir'auna ya ce masa ina zunnuka ya Musa masura annabi Musa ya Musa ya ce fir'auna ina zunnuka ya fir'auna masbura duk annabawa su ke kare kansu amma annabi sallallahu alaihi daga an jefe shi da wani abu Allah da shi ne zaka ji ya kawo hari amma allamnahu shira in sun ce masa mawaƙi Allah ya ce a wa ma na shira wa ma bagila to wannan duka Allah ya ne mana wa'azi ne fa dan mu gane waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye shi to saboda haka yawa musulmi a mai da hankali wallahi duk wanda Allah ya bashi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bashi imani ya bashi su annabi sallallahu alaihi wasallam to ya rike wannan abu kuma ya nemi tabbata akan wannan abu saboda mun sani soyi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah san da ya lissafa mana abubuwa wanda wannan abun kowanne a cikin mun nan yana son wannan abun a jikinsa ba sai an ce maka su ba amma Allah da ya lissafa mana ya ce to sai ka so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da son ka da kake waɗannan abubuwa Qur'ani na gaya mana kulin kana aba uku wa abna uku wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين الله yana gaya mana yana gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa duk duniya cewa idan ya zamanto muna son iyayenmu ya zamanto son iyayenmu da muke yi da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da matayenmu da danginmu da kuma dukiya kuɗi kenan da kuma kasuwanci da kullum muke faɗi tashi kullum kana son kasuwancin ka ya ringa haɓaka ba ka so ka koma baya ba ka so ka yi asara da ko manyan gidaje da zaman ta wannan sun fi soyuwa a wurinmu a kan soyuwa na sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce lallai mu saurari zuwan hukuma daga wurin Allah kaga waɗannan abubuwan son mahaifinka kana son shi ne kana darajanta shi to dan son son mahaifinka da kake Allah sai Allah ya ce sai ka fi son Annabi sallallahu alaihi wasallam akan inda kake son mahaifinka da kuma son yaya kowa nan ya san inda ake son yaya ka san inda ake son yan uwa ka san inda ake son kudi amma duka waɗannan sai ka fifita su Annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan abubuwan tukunna za a kirawo ka kai din nan imanin ka ya cika don mun tabbatar da cewa imanin mutum ba zai cika ba sai ka fifita duka sai ka fifita sa annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin waɗannan ababuwa na wanda kowanne adam yana jin soyayyarsu a cikin zuciyarsa in kuma ka ji akwai rauni to lallai imanin ka bai cika ba saboda haka ɗan wa musulmi wallahi duk wani hidima ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta so annabi sallallahu alaihi wasallam kana bar mu a baya mu so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da komi saboda so annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce babban garkuwa akwai abin da ibadanka ba zai baka ba duk ibadanka ba ibadan da zaka yi Allah ya dauke ka ya alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam amma soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta kai ka ta hada ka da soyayya annabi ta hada ka da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai wani daya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam soban wani mutum ne masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga ma wani irin yanayi a rasa gane kansa sai an kawo shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna hankalin shi zai dawo jikin shi ya samu nutsuwa a wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa waila soban lafiya ya ce ya rasulullahi wallahi ba na iya samun nutsuwa sai na ganka wani lokaci ma inda ya ce ani to yanzu bai da aka wayi gari baka cikin mu kana can kana tare da Allah to mu ya za mu yi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa almaru ma man ahabba dukkan mutum na tare da masoyinsa to kaga ita soyayya in dai kana son annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai hada ka da sahabbansa kuma zai hada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda wannan matsayin ibadanka ba za ta baka wannan matsayin ba sai ita wannan soyayyan kawai saboda haka duk abin da za ka yi karka bari a raba ka da soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata shubha da za a kawo maka wanda za ta kawo ka ji raunin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarka wallahi kar ka yadda saboda duk wanda ya raba ka da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ka da komi ya raba ka da abu mai tsada wanda ba za ka taɓa samun wani abu kamar shi ba saboda haka ɗan uwa musulmi soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam sabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun gwada mana ya soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai na abubakar radiyallahu anhu duk abin da ya mallaka da ransa da komi na shi ya sadaukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina umar duka ga baki ɗaya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya lamanto saboda soyayyarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya fito daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa bari suna girmama wannan abu wato bin Mas'ud lokacin da aka tura shi ya je fawara da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma wurin mutanensa yana gaya musu abin da ya tadda irin sifofin wannan mutanen da ya gani sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam gaban su ya ce wallahi na ga wasu irin mutane waɗannan mutanen ban taɓa ganin mutanen da suke girmama shugabansu ba irinsu na farko dai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana za su yi gaggawa su bi umarninsa kuma ba sa iya daga ido suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma idan ya yi ta iya tofar wawan kakin suke suna shafawa a jikinsu kuma idan ya yi alwala ya rage ruwan alwalan ita ma wannan ruwan alwalan wawa suke yi suna neman tawar ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski har gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa bari wawan gashin suke yi suna rabawa wa junansu saboda kowa yana son ya zamanto ya mallaki wani abin da ya fito daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kaga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun san waye annabi sallallahu alaihi wasallam sun san darajar shi kuma kaga inda suke shauki duk abin da ya fito daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam suna shauƙin wannan abun to ballantana mu wanda muka zo daga bayansu ba mu ga zata annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana mu zama sahabbai ba mu ga waɗanda suka ga ba mu zama ta waɗanda muka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana mu zama tabi'ai ko mu zama tabi'u tabi'ina to ba wani abin da za mu yi fa ya rage mana illa iyaka mu yi fana'i cikin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ta rage mana to wannan soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta samuwa haka har sai ka bi bayin Allah waɗanda su ne suke gadon hasken annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayan Allah ko su ne waliyan Allah su kaɗai ne za su sanya ka akan hanya ta soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun da ake ba taɓa samun wasu jama'a sufaye ba waɗanda suke inkarin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tasawuf jagororin tasawuf ɗin su ne suke gadon hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma duk wasu jama'a waɗanda ba nan ba za ka suna inkarin maulidi kai duk wani abin da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga suna kokarin muzanta wannan abu duk abin da zai kamba mashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga suna kawo wani abin da zai kawo wannan abu rauni yanzu misali za ka ji waɗannan waɗancan mutanen in ana girmama kamar irin wannan taron da ake yi in muka tambaya me yasa aka yi wannan taron tambaya amsan ɗaya ne ana taruwa ne don soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam don kuma godiya wa Allah da niman da yi mana da kuma girma shi mu faɗi halayensa mu faɗi darajojinsa mu faɗi kasa'isinsa da muzozinsa to amma duk da haka za ka ce maka wannan taro ba taro ba ne wanda yake kan hanya me yasa sai sai maka ai wai ana taro ne muna taron da muke yi sabai ba su ba sabai ba su girma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su so shi ba ba su ba da rayukansu ba sun ba da rayukansu dukkan komi nasu kai duk wani abin da ka sani sabai sun tarjama shi ala ardil waƙai ta zan nuna soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi tunani a kwakwalwanka wanda ba kai dan adam ba zai iya tunawa ba to sabai sun yi shi dan kare annabi sallallahu alaihi wasallam dan nuna soyayyarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga dai wannan abun ai kudi aka zo aka kashe aka yi ko ba don koyi ba saboda soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam to sahabbai kan kawo su gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi hadi amwaluna bayna yadayka huzmina ma shita wa damina ma shita wannan mu ne a gare ka ka doka ka sanya ta inda kake so kuma abin da ka ɗauka kai amfani da ita shi ya fi soyuwa a gare mu akan abin da ka bari ka san dai adam kowa baya so ya ga dukiyarsa na karewa kullum so kake ma kuma shahidi ba wani annabin da Allah zai turo shi sai Allah ya dauki alƙawarin shi cewa idan na turo ka kana cikin isar da sakonka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tanda ka zaka ajiye manzancinka ka zama to ɗaya daga cikin mabiyansa al'ummansa in ya yadda tukunna Allah ya bashi annabta saboda dukkanin annabawa da suke doron ƙasa wakilan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da zatinsa ta bayyana ba wani wanda zai amsa sunan annabtaka dukkan za su zamanto ɗaya daga cikin al'ummansa ne kowa ko duk da za a ce yanzu dukkanin adadin annabawa suna nan a duniyar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to kowa zai ajiye riga annabta ne ya zamanto ba zai ansa suna annabta ba zai zamanto ɗaya daga cikin mabiyansa ne saboda kamar dai ka sani ana wuri shugaban kasa ya tura wakilinsa ana ta cewa ana ta ba wannan mutumin sunan shugaban kasa sunan shugaban kasa kasan san shugaban kasa ya bayyana a wurin da Allah wannan mutum zai ci gaba da sunan shugaban kasa wannan wurin ba zai ci gaba ba to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukan annabawa kaman wakilansa ne dama su annabawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaman shi ne wanda yake da hasken rana su kuma annabawa sauran annabawa hasken fitilu ne da su to suna haskawa ne daidai gurgudan yinda hasken su yake shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam hasken rana ne yana zuwa zai aska kowa shi yasa annabawa zaka ji kowa yana cewa kowane annabi an tura shi zuwa ga mutanansa amma bana annabi sallallahu alaihi wasallam ma arsalnaka illa ka fatan linnas bashiran wa nadira shi duk duniya aka turo shi saboda haka duk waɗannan mutanen sun mance irin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wanda ya san darajarsa da matsayinsa sai Allah da ya halicce shi shine karshen girma shine karshen daraja wata ranar na umar ya samu wasu takardu daga cikin attaura ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa sai ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi law adrakani musa ma wasiyahu illa an yattabi'ani ya ce wallahi da ko musa ne zai tsayatar da ni ba abin da zai sai dai ajiyar duk abin da yake wurinsa ya bi ni saboda dukkanin shari'insu allah ya tattara ya sanya shi daga a cikin shari'a da wasu sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da aka ba wa wani annabi gabaki da Allah ya tattara ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mujizojin su ne duk Allah ya dauki duk sauran annabawa mujizojin su da halitta ne amma Allah ya dauki sifansa ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zama sa shi yasa dukkanin annaba daga lokacin da suka tafi to mujizan su ya kare amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujizan sa ta Qur'ani tana nan har zuwa ƙarshen zamani kowane annabi duk da haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai muzozin da Allah ya bashi da yawa wanda idan ka dauko misali Allah Musa Allah ya bayi sanda wanda ita ce muzizarsa ko wannan sandan yakan aje ta zamanto macijiya da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya bashi irin wannan muzizan wanda tafi wannan abun mamaki shi kuma kututturen da nino shi yake kara da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance idan zai yi hudu ba yakan dama wani kuciciran da biyu to sai aka yi masa mimbari to satin da ya zo bai dafa wannan mimbarin ba satin da ya yau sai yawo kan mimbarin bai dafa wannan kuciciran da biyu ba shi kenan sabanin sallallahu alaihi suka ji karar kuciciran wannan da biyu saboda shauƙin shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi annabi na shafa shi yana jingino a jikinsa to kun ga wannan babban muza ne ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan idan ka ɗauka wannan sandan ta annabi Musa yakan dukan dutse wannan dutse idan ya duki dutse sai dutsen ya fitar da hanyoyin ruwa baya goma sha biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba dutse yake dauka ba ruwa ya fito a tsakanin jini da da kashi ne ruwa yake fitowa kaga tun da muke ba mu taba ganin jini tsakanin jini da kashi ba ruwa ya fito sai a hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma dai dutse ai ko yanzu muna ganin dutse suna fitar da ruwa ba sai ka da ki shi da sanda ba to kaga ta wannan jinsin mujizan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ke ce mujizan da za ka eh, na bubbugowar ruwa a jikin dutse to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka ɗauko da sura annaba wanda ya zama wata mujiza to annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi su kuma an ƙara masa da wani abu kaga Allah ya ba wa salihu da kun aya amma wannan nakan shi ba ta magana kawai abin da aka sa tana da hannu za ta sha ruwa ah, su ma mutanen suna da lokacin za su sha ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a ah, raƙumi ne ya zo ya masa magana ya koka masa cewa mutanensa suna ƙoƙarin su yanka shi da wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tafiya sai ga wani raƙumi ya zo ya mai sujada sai ya tambaya ce wannan raƙumin na suwaye ne sai wasu yara daga cikin lansa suka ce ya rasulullahi namu ne sai ya ce me kuke shirin yi mata sai suka ce ya rasulullahi wallahi wannan ya daɗe muna shirin za mu yanka shi mu raba namansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar mun mana suka ce huwa laka ya rasulullah ai wannan naka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dala ku bar raƙumin nan ta rayuwa zuwa ajalin tezu to kaga ta yi magana amma wancan nakan ba magana take yi ba to wannan abun ya maimaitu da yawa da yawa wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi sai wani mai kiwon damo ya zo ya ce waɗannan wa suka kewaye ne sai ka ce wai ne yana cewa wai shi annabin Allah ne sai ce wallahi ba zan yi imani da shi ba wannan damon yayi sai yayi magana annabi sallallahu alaihi wasallam kan damo ya ce kai damo ni waye ne ya ce kai ne annabin Allah wanda ya imani da kai ya rabota wanda ya kafirce maka yayi asara to wani abubuwan da yawa da yawa wata rana wani mai kiwon mai kiwon dabbobi sai kura ta tana su tafarwa dabbobinsa sai yana hana ta da suke cewa abun mamaki wannan ba Allah yana hana ni cin abinci na sai ta ce ah, sai ce abun mamaki yau kuma kura daga maganar mutane na ce a ah, wannan ai ba shi wani abun mamaki babba abun mamaki shine ga annabin Allah ya zo yana kiran ku zuwa ga imani a ta Allah ba ku imani da shi ba dan nayi magana shine abun mamaki a wurinka sai ce ah sai ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa imani to irin wannan mujizin da yawa duk wani annabin da zaka dauko mujizan da Allah ya bashi sai ga Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mujizozi fiye da wannan wanda ya ba annabi annabi Musa annabi annabi Yusuf Allah ya ba shi kyau to amma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ba shi ya fi na annabi Yusuf tunda annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da kai shi yake cewa annabi Yusuf rabin kyau aka ba shi ayi za sai da aisha take cewa lawaimu Zulaiha law ra'ayna jibinahu la atharna bil qat'i al qulubi ala al aidi tana faɗin cewa wallahi waɗanda suke zargin Zulaiha akan wai mutanenta sun ga annabi yusuf sun yanke hannayensu ba tare da sun ji shu'udi ba to da sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wukaki za su dinga sawa a cikin zukatan suna yankawa ba tare da sun ji wani abu saboda shi ne asalin kyau sallallahu alaihi wasallam to duk abin da zaka ɗauko na annabawa Allah ya tattara ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauko annabi Sulaimanu za ga annabi Sulaimanu za ya ce ma guduwa sharun warwa wa sha zai tafiyan wata da dawa wata to annabi sallallahu alaihi wasallam a dare daya yayin Isra'i da Miraji cikin dare cikin wani juz'i daga wani yanki ma na dare ya je baitul maqdis wanda da kusan tafiyan wata ɗaya ne daga nan kuma tafiyan da ya yi zuwa sararin samaniya sai ka wajen tafiya wajen dubu hamsin to wannan duka ɗan uwa musulmi wannan babban nima ne wanda annabi sallallahu wanda Allah ya yi mana wanda Allah ya yi mana ya mu soyin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah da ya mana daraja ya ba mu soyin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah ga malamai a nan nan suna nan da yawa birjib za mu ba wa wannan malaman da suka sora su ci gaba daga yadda ke tsaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugrik wal khatim lima sabaqana siraki black wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadru al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuh wanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu Allah maimaita mana irin wannan zama albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana su annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana imani ya kara mana su annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ah, yayi saboda muhimmanci waɗannan jawabai ya gabatar. Ah, waɗannan jawabai da ya gabatar alhamdulillah jawabi ne wanda ya gama yi mana Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma akwai wata nukta muhimmiya cikin jawabinsa wanda ya gabatar wanda gaskiya kowa dole ya mayar da hankali sosai akan wannan batu. batu da ya yi na cewa wato makiya addinin musulunci sun fahimci cewa idan suka raba al'umman musulmi da manzan Allah sallallahu alaihi Sallama, wato sun raba su da addini gaba daya. Hakika wannan kansa da abubuwan da suke gudana suke gudana a wannan ƙasa abubuwa da yawa sun wakana karkashin kungiyoyi iri daban-daban wanda aka kakkafa manufofin waɗannan kungiyoyi gaba ɗaya su cire soyayyar manzan allah a cikin zukatan al'ummar musulmai shi yasa kamar yadda maulana ya faɗa za ka ga kowanne abu in dai wannan abin zai daga darajar manzo Allah sallallahu sai su yi kokari su ga sun yi wa abin tawili ko sun juya shi ko sun fassara shi ba mahamalinsa da maudu'insa ba wanda a ƙasar nan idan ba a manta ba kalmomi manya-manya na aibata manzo Allah sun sallama an faɗe su wanda ba don tarurruka irin wannan da ake gabatarwa na maulidi na yi wa mutane bayani darajojin manzo Allah sun salama ba wallahi kamar yadda maulana ya faɗa zuwa wannan lokaci ba a san halin da al'ummar manzan Allah suka je suka fada ba domin idan aka cire ma darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayyarsa a zuciyarka to wallahi dan yawan sujjadanka yawan ruku'inka azuminka da duk ibadunka ba za su maka amfanin komai ba to saboda haka wannan wata nukta ce muhimmiya wanda dole ne iyaye a irin wannan zamani su san ina za su kai 'ya'yansu a karantar da su saboda a garin kaje ka ba wa ɗanka ilimi sai ɗanka ya shigo gunda zai fito da gaba da ƙiyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin wasu kalmomi manya-manya na ridda da kafirci a harshensa da sunan sunna ko kuma da sunan addini musulunci waɗanda suke kewaye da mu a wannan waje ina gani ba sai an yi dogon bayani ana magana akan wannan batu ba duk ɗan nijeriya ya sa abin da ya gudana kuma yake gudana a yanzu sannan nukta ta ƙarshe wanda zan yi bayani a kan jawabinsa mai tsawo da ya yi al'adar hakika mu sufaye mabiya tsarika ta tijaniya allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da yawa daga cikin babban baiwa kamar yadda ya mana bayani cewa zai yi wahala ka shiga cikin wasu ka same su da soyayyar manzan allah da hidima janabinsa da yawaita yi mishi salati kamar jama'anmu shukuran lafakran har wani yake cewa ma idan aka ce maulana shan ahmad tijani shine shugaban waliyyar duniya akwai mizani akwai ma'auni wanda da shi zaka auna zaka tabbatar da wannan wannan mizani kuwa shine wanne wali'i ne a duniya wanda aka yawaita hidimta wa manzan Allah cikin muridansa aka yawaita salati wa manzan Allah cikin muridansa so tari malaman hadisi sun ba wa kansu sharafi cewa al-muhaddisun su ne mafiya daraja ne da cewa duk hadisin da za su rawaito sai sun rubuta sallallahu alaihi wasallama da wannan ne ake ba wa muhaddisu sharafi da daraja cewa dukkan malamai ba malamai masu daraja kamar malaman hadisi saboda kowanne hadisi suna cewa sallallahu alaihi wasallama to idan muka ɗauki wannan mizani to za mu ga cewa sahihul bukhari hadisi dubu nawa ne hatta al-ahadis al-mukarrara wanda aka maimaice dubu nawa ne wanda tarkimin tarkimin sahihul bukhari da yake hannunmu ka hada hadisai marfu'ai ka hada da mawqufai da mu'allaqat ɗinsa gaba idan ka hada tarkimin da aka yi wa sahihul bukhari a yau to bai kai hadisi dubu goma ba ya tsaya tsakankanin hadisi dubu bakwai zuwa dubu takwas ne har da mu'allaka da marfu'a da komai da komai to kaga kenan karshe shi al'imamul bukhari cikin sayewul bukhari ya yi wa banza Allah salati dubu bakwai nan ne zuwa dubu takwas kawai to mu a wannan zaman wallahi tallahi akwai wanda da ya zauna a wannan wajen yanzu kaga ne ba a tashi ba ba zuwa yanzu ya yi wa manzo Allah salati wannan dubu goma wanda ke cikin sayewar bukharin gaba daya haka mausu'ai na hadisi su musnad imamu ahmad yanzu musnad imamu ahmad ana maganan hadisan da ke ciki a tarkimin da aka yi bugu a yanzu bai wuce hadisi dubu arba'in ba kaga kenan imamu ahmad ya yi wa manzo Allah salati dubu arba'in ne kacal kawai wani a wannan a yau din nan gari wayewan garin nan cikin tijaniyawa wani wallahi yayi wa manzo Allah salati dubu arba'in kaga kenan wannan in har sharafin da malaman hadisi suka samu su suka fi kowa daraja a sanadiyar rubuta sallallahu alaihi wasallama ne cikin littattafansu na hadisi to kat'an kenan mabiya tsarika ta tijaniya almajirai maulana shi tijani sun fi su daraja kenan sannan ka duba wani abu guda ɗaya ana magana a ƙasa kamar ta nigeria hidaya da aka yi zamanin ibrahim badamasi baban gida an ci akwai 'yan tijaniya miliyan 60 a wancan lokaci to kar mu yi magana da kidayar yau mukaddar cewa har yanzu 'yan tijaniya miliyan 60 ne kawai a nan nigeria to kenan inda kowanne ɗan tijaniya ya yi salati kwaya ɗaya ne kenan duk wayewar gari 'yan tijaniya sun yi wa manza allah salati miliyan 60-60 ne to yaya kowanne batija ne zai yi salati ɗari da safe ɗari da yamma ya hada da jauharatul kamar a ce wannan adadin in ka buga yi zuwa miliyan 60 adadin salatin da aka yi wa manzan Allah kawai a Nigeria ina sauran 'yan tijaniya da suke fadin duniya gaba daya idan ka duba wannan mizani za ka tabbatar da cewa wallahi tallahi za ka ci ƙur'ani cewa a duniyar yau ɗin nan babu wasu mutane masu daraja irin 'yan ka tijaniya wannan abu ne wanda ya kamata a tsaya a duba sosai ƙarshe abin da nake kira a kai wannan daraja da allah subhanahu ta'ala ba don wayanmu ba ya yi mu tijaniyawa to shi wannan shehi namu a mati tijani to yadda a sanadiyarsa muka samu wannan daraja da wannan fadada to ya kamata mu karanta siyar din da tarihinsa mu duba irin halayensu da irin yanayin ayyukansa ya kasance mun yi koyi da shi ma'ana ya kasance muna da iltizami yadda idan aka nuna mu aka ce mu almajirai maulana shi a tijani ne to shi maulana shi a tijani ba zai ji kunya ba ma'anar wannan kuwa ne don wannan ne ya hana mu hatta shan taba maulana shi a tijani ba zai hana mu shan taba ya zai ce mu yi ƙarya ba kasancewa ƙarya haramun ne mujima alaihi sannan taban nan haramun ne muktalafun fihi to balle a ce a yau batija ne da hasada ko da kyashi ko a ce batija ne ne kuma mazinaci auku ko mai cin riba ko mai luwaɗi da abin da ya kama da wannan kaga ƙarshe ya kunyata maulana shi a matijani ne saboda haka ina kira yadda muka samu wannan fadala a darajarsa to kada mu kunyata shi ya kasance muna iltizami da shari'a komin kankancin haramu to ya kasance muna gujewa wannan haramu din muna gujewa miyagun ayyuka yadda kawai da zarar kaga batija ne wato kaga iltizami da shari'a sannan kuma kaga mutum wanda yake mustaqimi kuma alhamdulillah wannan maulidi akwai wasu shekaru da muka zo a wajen kusan har rigima aka yi akan kide-kide da aka saka ana rawa ana waye lokacin maulana shek masu imam yana nan a zaune aka yi wannan abu cewa shi asalin tasawuf din ya karantar da mu shine mukhalafatun nafsi mukhalafatul hawa cewa wannan kide-kide da rawa da ake dinnan to baya rasa nasaba da hawa din da kuma nafsu din to saboda haka <clears throat> in har ɗarika tijaniya far'i ne a tasawuf tasawuf kuma asasinsa mukhalafatul hawa wannan kide-kiden da rawa da cuɗanya da mata to baya rasa nasaba da hawa da huce <clears throat> jin daɗin rai amma me yake faruwa wallahi tallahi <coughs> shekara na gaba da muka zo sai muka ga wayannan kide-kiden su ko ɗaya babu sannan zaman da muka yi a yanzu za ka ga zama ne na gunin sha'awa an ajiye mata gefe guda maza gefe guda kowa ya zauna ya nutsu ya saurari dogon jawabin da maulana shak tahir ya yi mana a wannan waje to haka koyaushe mu musamman masu wazi da dawa ya dawo ɓangaren islah wasu kurakurai da muke gani muridai suke yi kar kuma yi shiru mu ce jazaba ne jazaba layinsa daban saboda jazaba idan aka yi shi cikin jama'a shari'a ake mayar da shi za ci ai wane ma yana gudu malam wane mai namun aka yi abin saboda haka inda ba daidai ba ne da sun yi magana su kuma sun ba da uzurin da jazaba ba su yi magana ba sai abin ya tafi a matsayin shari'a to saboda haka duk ababen da aka gani muridai ke yi wanda aka ga ya saba wa shari'a kai kuma ya saba ma da al'ada wanda bai dace da al'adar wannan wajen ba ya kamata kar a raina abin a ce kaɗan ne to ayi yi magana insha Allahu da islahin da ake yi to kamar yadda shehunanmu suka gabata ba kiran mutane suke yi su zo su shiga dariƙa tijaniya ba Halayen halayensu kyawawa da ayyukansu da mu'amalansu kawai ake gani ake shigowa cikin dariƙa tijaniya to haka ya kamata mu ma mu kasance assalamu alaikum muhammadu miftahul futuhati sayyidi وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينت الحضرات وقر وعظما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤذما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما